أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi mahalarta wannan majalisi mai albarka a wannan masallacin juma'a mai albarka masjidul ilm ne muhammad suleiman rahimahullahu ta'ala a nan cikin gari argungu da Allah maɗaukakin sarki muna arzikin haduwa tare da malamanmu da alarammominmu da ‘yan agajinmu da eldar namu da tijai da matasanmu da ‘yan jarida da sauran bayan Allah duka muna muna wajuwa gaisuwa su musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a muna ƙara godiya da Allah subhanahu ta'ala. wanda ba mu ikon haduwa yau muna bakwai ga watan ramadan hijira annabi mu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin makka shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna 23 ne ko da 4 24 ga watan biyu miladiyya haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalamu in sahha shekara 1100 shekara 2025 wanda Allah ya taimake mu yau ga mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin littafin Allah abin da muka roƙo ga Allah maɗaukakin sarki Allah ka samu cikin masoyanka Allah ka so mu ka samu cikin masoyanka ya Allah Allah muna da bukatu da dama Allah ka taimake mu ka biya bukatunmu na alkhairi akwai bayan Allah masu zuwa suna neman addu'a gare mu suna san alheri gare mu Allah da mu da su duka Allah ka biya bukatunmu wannan Ramadan da muke ciki da ya ta fara nisa Allah muna roƙonka da sunayen ka sa da mu za a kai wannan Ramadan kuma dukkan arzikin da aka rawa da bayan ka Allah ka raba da mu Allah dukkanin kake wa bayan cikin wannan wata Allah ka samu na ciki ka yafe mun zunuban mu Allah ka samu zama lafiya Allah ka fi kan iyayen da malaman sannan ya Allah muna roƙon ka kawo tsaro da kwanciyar da cikin ƙasar da kamu ya Allah ka san mu ba da tsaro Allah kawo da tsaro da kanka ya ubangi sai mu kamu na ya Allah Allah ya sa mu dace yan uwa musulmi kamar yadda karatu ya gabata wancan eh, jiya mun kwana aya ta ɗari sha tara cikin sosu ali imran insha Allah yau za mu tashi aya ta ishirin in Allah ya yarda bada bismillah eh za mu tashi in tamtasun hasna ta su'uhu بسم الله الرحمن الرحيم tambayin tare da mu akwai dr abdullahi aliyu mungadi mataimakin hod na adamu auki college of education arabic medium Party. wanda mana roƙo in aka zama buga ba daidai ba dr ta akyale kawo na agaji da taimako allah ya saka da alkhairi a yan uwa musulmi allah maɗaukacin sarki ne muna bayani game da halayen munafukai halaye na munafukai sun munafukai daga cikin halayensu miyagu waɗanda ba su da kyau koyo shi suna allah allah su da an samu matsala ba su rabuwa da amma kuma shigo wasu matsala ne kuma ba ku iya kurasu suna an tare da ku ba ku iya kurasu amma kuma cikin sukatunsu ba su jin daɗi to kun ci gaba ga matsala ce mutum na tare da kai amma bai sai kai sanar da ci gaba ka in ka ci gaba da ciwo in ka samu matsala da ji daɗi kuma bai yarwa da kai daga muna hutu ce ubangiji Allah ya kare da shi da Allah matsaukacin kucin sarki ce in tamsakkum hasanatun idan kyakkyawan abu ya same ku idan kyakkyawa ta same ku nasara da jin daɗi da arziki da wadata ya same ku ta suɗuhun sai ta bakanta musu yarensu ya ɓaci dami da mutum ya kasuwanci siri ba dami da mutum ya yi jaraba ya yi nasara dami da mutum ya sai neman aiki ya samu sun kama jin ciwo ta suɗuhun sai wannan ya ɓata musu yarensu ji ku daɗi ciwo sai Allah ya ce wa in tusirkum sayyi'a wa in tusirkum sayyi'a idan mummuna abu bala'i ya faɗa muku ka samu matsala ya farahu biya sai sai farin ciki da wani daɗi da kamar sun abin nan daɗi suka ji har suna laba samu wasu kaga muna yi Allah ya hito da abin da hili kaga ya za ka yi kuma abu da za ka yi shi na Allah wadda hukun sarki ya ce wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in asabakum ma yadurrukum min shiddatin wa jadabin wa hazimatin wa amsal dhalika sarratkum idan wato tsanani ya same ku da fari da tarwatsewa wurin yaki kuka gudu da misalin irin wannan sai faranta musu fa bayyana ta'ala bi zalika sai Allah ya bayanin kaifayi wa da su ta kai karshe haisu ya su'uhum ma nan mu'minin na alkhairi yayin da duk abin da ya samu mai na sai ya bata ne wa ya ma ya yusibuhum min ash-shidda musifan ci ga duk abin da ke samu mai tsanani ta kawo jin dadi kaga adawa ta yi ta sai Allah ya tuga magani wa in tasbiru inda za ku yi hakuri ya ku sahabbai ya ku mu'minai da za ku yi hakuri akan cutarwa munafikai wa tatta'u kun tsoron Allah kiyaye dokokin Allah la ya da kaiduhum shay'a ma kirkin su da sharrin su bai tuta muku da komi wallahi idan za a ce muna hankuri sai abinda muna yankin Allah ya yi sai zama shahin mai gare amma matsala hankuri na ba mu da zarar mutum ya gane wanga munafiki ne na kokarin ɗaya ka ya saka bi jiki ne da za ka bacci kuna tare cutarwa ce ba ta ba komi wallah la ya zo da kun kai da kun ce illa wannan magani da Allah madaukakin sarki ya ba su a shine hankuri da jin tsoron Allah dama hankuri da tsoron Allah magani ya mai ƙarfi kwaye da ƙarfi shi yasa lokacin da annabi Yusuf alaihi salatu wasallam ya ce innahu man yattaqi wa yasbir innahu man yattaqi wa yasbir ga annabi yusuf kira wanda an kare ba an kada shi rijiya ya fito an ka sai sai yana bawa ya shiga gidan wani babban mutum ya shiga tunan mata ya fito an kai shi gidan yaki Duka waɗanda abubuwa da ya yake a wanda suna a ƙasai ke cewa inna human ya tafi da duk wanda ya tsoron Allah wa ya tafi kuma ya hankuri fa inna Allah la biyu wa ajal mu'min Allah bai wala ka ladan ba imani dama hankuri na ba wada zarar mutum ya ji sai ya kasa sai ya koka saboda ka koma ta agare ka ɗan wahala inda za ka hankali da tsoron Allah wallahi ba na sai Allah bada maka asalin wani amma matsala hankali na abawa sai mu kasa mu Allah ka babu ikon gani shi na Allah ba dokokin sarki ce wa in tasbiru inda za ku yi haƙuri wa tattaɓa ku kiyaye dokokin Allah ku tsoron Allah la ya zurrukum kai da kun shayar makircin su bai tuta muku da komi saboda inna Allah bi ma ya abin da muhis Allah mai wa da duk abin suke aikatawa duk abin da manahiki yake kwana yana yi Allah ya kewaye da abin da yake an wuce wurin kai ne kuma ga Allah kawai yake Allah saboda makircin masu makirci da munawarci masu munawarci, da kulle kulle masu kulle-kulle sai dai Allah ya tsaye ka kuma duk in kaga irin wannan Allah ya ma wata ɗaya inuwa Allah iya wa mutum wata inuwa ya hau in mutum ya hau ta ɗaya jiɓa haka ana kallo ne sama kamar ya samu wata ɗan mota ta miliyan goma sha biyar sai ya hau to ka ja wanda kuma ki wallahi ma'ana. yanzu Allah ramma ya samu wata ta miliyan da ya hau duk argungu duk Allah ramma da ka sami wala ya samu ido imana eh don mu da ya hau mota miliyan biyar shi ke nan to shi bai da haƙƙi ya hau ko bai kai ya hau ba mai hizo sun duka kai yi na ƙur'ani Allah ramban manya ya ja wa shek balalo karatu ya ja wa giro karatu ya ja wa duk malaman ga na ƙasarar duniya karatu amma yanzu da an taho yahu hau mota miliyan da ya ma abin faɗi matsala ke da saboda ka shi ɗan adam in ba wanda Allah ya warkar da shi ba zane ya gani kusa gare ya samu ya cira shi kaɗai ya wuce shi sai kawo jin bakin ciki don bi da wane ya ɗara ne don bi da wane ya wuce ne to su muna kai a su koyo su ba su wani ya ci gaba sau ɗaya su suka kowa ya dafa shi ya zama irin su kowa hilala ce to Allah ya ba ɗabi'a kwarai ta ba abinda aka so kuma mutum ka nemi ci gaba Allah ya sa wani ya ci gaba ya wuce ka kai ma Allah ya hore maka cin mai haka nan aka ta rayuwa Allah bai yanke arziki daidai wa daida ba kowa Allah ya azuka abinda Allah ya rubuta ba ubangiji Allah ya kare shi ne Allah maɗaukakin sarki gaya cewa su munafakai duk abin suke Allah ya kewaye da su huwa su bi hana hu alihun bi mayu dabbiru na Allah masu yin gabin suke ƙuƙullawa lakum gare ku min maka'ida na daga wato makis-makis fa yi surfa an kuma sharrahun Allah yana kautar da sharruf daga barin wa yu'aqibuhum kuma Allah yana musu azaba ala nawayahum al-khabitha akan niyoyin su miyagu duk wata mugunyar niyya da aga munafiki Allah sai Allah ya kamme akan tarafashin kiyama ubangiji Allah ya kare yanzu Allah madaukakin sarki ya ya gama bayani akan sifofin munafikai da irin yadda ya kamata a yi mu'amala, su sannan Allah ta'ala ya bayani akan da yaƙin Uhud wani yaƙi da aka je wanda an samu jarabawar wannan yaƙi musulmai sun tsanga jarabobi wajen wannan yaƙi. shi na Allah madaukakin sarki ya ce wa iz gadauta min ahalika wa dama shi yake uhuru da aka fita manzon Allah ya yi tafkutun da sai ya dinga aje mayaka furishin kai tsaya nan da kai da wani ku tsaya nan Kuku tsaya nan kuku tsaya nan manzan Allah shi ka baka bujin ka zaka tsaya ya ɗauki wasu mutum hamsin ya aza saman dutse ya ce ku tsaya can saman dutsen nan ku hake muna kakku sauko da inda ku saman dutse mutum hamsin mahalba ya ce ga shugabanku ya naɗa wani sahabi yadda shi ne shugabansu kada ku zo kone inda kuke ko kun ga muyi nasara ku sauko shi na Allah ta'ala ya ce wa ga dauta min ahalika ka tuna lokacin da ka yi sammako daga barin iyalinka tun da sahi ka bar gidanka kharajta ila uhudin min indi ahalika ka fita daga wurin iyalinka ka tafi wurin uhud inda dutsen uhud yake tubawwi'ul mu'minin kana saukar da mu'minai maqa'ida ran zama ran tsayin likital domin yaki tunazzilul mu'minin amakinahum likitali aduwihim kana aji mu'minai wuraren su domin yakin su kai tsayana kai tsayana kai tsayana wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma Allah masani ne sami'un li aqwalikum Allah majmidi ne ga maganganunku alimun bi ahwalikum Allah masani ga halayenku saboda kan lokacin da aka yi wannan manzon Allah kuma ya yi iya kokarin ya sassaukar da mu'mini duk inda ya gani ya kamata a tsaya ya riga ya ba kowa kori sun tsaya na sai Allah ta'ala ta izham maba'ifatan kuma an tafshala إذ أن الطائفتان منكم من تخشى madaukakin sarki ce idza hamma ne, yayin da jama'a biyu suka yi himma an tafsha lafa ta su suhis su zawace suhis cikin mu'minai manzo Allah ya hito da mayaka kusan mutum dubu ana nan tahe ana nan tahe kahin a ce wurin yaƙi sai wasu wasu banu harisa da banu salima wasu ƙabilu ne cikin larabawa cikin madina suka yi niyyar ko ba gida وذلك هنا خرج رسول الله بألف بأهد بألف من أصحابه لأن من ضع الله يهتد وتلدبوا لك تكن صحابيني فلما عاربوا أسكر الكفرة يعني سكي كسن ما يكن كافري وكانوا ثلاثمائة ثلاثة آلاف كما سو ما يكن سكرا جسو دبوا su ma'ana kafirai sun kai su dubu uku a lokacin nuna in khazala abdullahi bin ubai da jishi, su shi shi dan ubayyu shigo munafukai sai ya jaya mutum wajen ɗaya bisa uku mayaƙa ya kuma gyara su da cikin mutum dubu ɗaya an kwashi an kwashi ɗaya bisa uku a ga an yi ba wa ƙala sai ce alama na ƙutula an fusa na wa aular na sai za mu je mu kashe kawunan wani ƴaƴan kawai sai ya juya da su to su ko waɗanga su ma kai ne su ce cikin muminan ma su musulmai ne waɗannan sun yi su masu kuma gida kaga da an zama matsala a kudanen sun wata shi ya samu nahi tuba abin ƙwarai na ba wallahi shi shugaban mu na hukai ba tare da manzon Allah ali an kama hanya sai da an ka hangu ga kafiran can sai ce wallahi ina mun san yaki za a yi da mu biyo ku ba launa alamu ke ta lalata ba a na ba. رجالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان الله مدوكتين فرقية سومنا وكسكت لونا على مقتالا wallahi mu da mun san yaki za a yi lattaba na ku da mu bi ku ba wata fassara kuma aka ce launa alamu italan da mun iya wadda aka yaƙi da mun san dabarun yaƙi latta ba na ku da mun biyu ba mu iya ba saboda ku yan kuyi wallahi gida za mu koma aka munafikin Allah ya kwashe mutane wajen mutum 300 zai kuma da su gida ga yayi banna da yawa to kuma cikin waɗanda aka bari kuma su ma wasu kabila biyu sun kai ne su ma su kai su gida su ne banu salima da banu harisa shi na Allah ta'ala ya ce sun yi niyya an tafshala su tarwace ma'ana su tezu wallahu ma Allah shine waliyinsu ma Allah shine mai taimakonsu wa mutawalli amrihima kuma Allah shi ke da al'amuransu sai Allah fa'a samahum sai Allah ya tsare su fa'a samahum Allah sai Allah ya tsare su kamar da sai suka tafi aka yaƙi da sada manzo Allah sun sarfa wa ala Allah falyatawakkal almu'minun ga Allah ne mu'mine kadai suke dogara fi jami'i ahwalihim suke dukkan halayensu dogara ga Allah ka sa ka yi mutum ka ga yayi ka girma amma saboda Allah ya ce ka yaƙe sai ka ce ka yaƙe shi dogara ga Allah ka sa ka dibi abukan adawa ku sai ku yawa amma saboda dogara ga Allah sai ka bar mu Allah a ce ayi tunda kai ka san Allah ya saka shi ne taimake ka dama da gaske abinda ka wahal da mutane in Allah ya saka aiki to ka ce ka yi kawai wallahi malam babu matsala za ka yi nasara ka muminai Allah ya rike kawamunsu Allah ya ba su ƙwarin gwiwa sai su yaƙi nan ko da an hisu yawa malam haka je aka gwamza yaƙin nan aka gwamza wannan yaƙin malam an tubo an tubo ne amma kuma Allah madaukakin sarki ya ba da nasara Allah ya samu dace ba sai Allah madaukakin sarki wala hmm. Allah ya Allahu magana wa ya aje maganar sai ya dauko yakin Badr shi yake uhudu an yi shi kuma gaskiya an yi nasara wani nau'i domin da an ka to an gabza yaƙi su waɗanda a can saman saman saman saman dutse su hamsin sai suna ga musulmai sun yi kora manzan da sabbai an bi kafirai kafirai sun juwa da gudu sun sheka suna yadda makamansu suna yadda kayayyakinsu sai na saman dutse suka ce ai yaƙi ya ƙari ku sauko mutai sai zo ga ce a manzo Allah ya ce kamar daga da wurin sai ce kai ai abin ne kani in yaki bai kare ba to yanzu yaki ya kare ya kafirin sun gudu sun shekara sai ku so mu ku sauko mu mana wasu suka ce su ne ba su gamsu suna nan ba su tsaya ko ina ba zuwa ko ina saura sun kai zaman su mafi yawa sun ka sauko kasa da yawan suka sauka kasa sun suka biyo aka dinga ta yi a karar su ashe akwai wani da aka ce wa Khalid bin Walid lokacin da musulunta ba yana nahi jama'a mayaka sai ya hayo dutse shi da dawaki da mayaka ne ya hayo dutse sai aka iske wa'annan da asama ba su da yawa an kai artaba da su mala an kashe da yawa daga cikin su sai an ka sauko da kafiran suka sauko wannan lokacin sai suka bi musulmai ta baya da suka bi su ta baya sai yan uwansu da an haƙura can sai suka ji kowa sai suka waiwayo ko suka waiwayo sai suka yi yan uwansu na attahe sai aka samu su bi tsaka sunan na duk abin da faru ya faru ai malam da yaƙi ya rinta bi wani lokacin sai da ma an kace an kashe manzo Allah wallahi malam aka dinga yawo aka ce Muhammadu ya rasu dan lokacin hadda halbi ne an kai da kibiya ga haƙoyin shi na gaba guda biyu sai sun kawata amma sun kuma yi zuwa jini ya kasa tsayawa sahabbai sun ci bane koyi lokacin wallahi ba a ji daɗi ba sai da ma Allah ya ce in ta ta'lamuna fa innahum ya'lamun in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la Allah maɗaukacin sarki ce in kun ji raɗaɗi to su ma sun jiya sau da hamsin hamsin an kai sun kashe musulmi mutum saba'in su ma musulmi sun kashe saba'in sau daga kowa an ji mai ciwo amma dai wa juna min Allah ko kuna fatan wani abu daga Allah ma la wani shi su ba su fata sama haka su ba ba Allah suka wa yaƙi ba ko da ba su da komai wurin Allah ko an kashe mutum an kashe banza ya tayi ga banza dan wuta an kashe shi amma musulmai duk wanda aka kashe na aljanna to daga yake uhudu yaki na wanda ba aljadi ne ba dalilin sa'a ba umarnin manzon Allah guda shi yasa wani malami yace sanadiyar sa'a wa umarnin manzo Allah guda an kai makabarta gaba ɗaya yanzu makabarta Uhud in ka ce Madina hmm. zaka ce ka iske an sa waya an kewaye duk waɗanda mutane da kake ganin na aka kashe su ba saboda waɗancan da a zama mutum hamsin na sauko su a matsala akwai abin da manzan Allah ya gani ya zaɓa sai ce ku ɗaya shi sa kan gado abin da manzan Allah ya ce a yi wallahi malayi ne zama lahiya ba za a cikin sara yanzu ka diba ka gani abin da annabi ya ce duk yaro ya kai shekara goma a raba shi da fara dan uwa ne a raba musu shi hida muru abna'akum bis salati li sab'in wadribuhum alaiha idza balagu ashara wa farriqu bainahum fil mabadi Allah Allah ya ku ƴaƴan ku da yin sallah suna ƴan shekara bakwai ku ba su kashi in ba su in sun kai shekara goma ruwa wasu rufan tiya amma yanzu kaga saboda barin yara suna kwana daki guda suna haduwa wa junan sai a samu matsala yanzu ka riga abin da ya faru kwanan baya shaggaurawa tambayar da an kai wana yana suna fabuli guda da kauna ce gida guda su an kasa raba su ba a raba su ba uwayen ba su doki matakin raba su malam kawai sai gashi ya yi makaura ta ciki sun gidansu kaga musiba ta farko ke sai aka samu matsala sai labari ya ce mu ubar da ya hasu da sai ce to ya koyo su kuma ita burin gida ne da shi namijin da da yadda duka kamar mai gani ya kore su kuma ɗaya ne yana kaga matsala ta biyu ke to su kusan da an kore su sai suka ce can wani da ya suka shigo da rayuwarsu sai ce masu rida sai ta aihe wannan cikin ta kuma yin wani ta aihe wannan ta kuma yin wani ciki kuma na malam da wuta ta yi wuta kai da ya yi wuta yadda suna cikin matsala ce ya ce wa aboki ne wai to Allah bai amma ya sa galan gwar ilmi ya ce kaji kaji abin da kuma ba wannan ya to a kira malam daurawa a ji mi zai cewa kila wasu sun wa sun ga wannan filip ai malam malam ya ce maza maza a fara rabu da yanzu kaga irin wagga fitina saba ma'amunin manzan Allah shi ya kawo ta su ɗiya mata da maza already raba su a cikin, in sun kai shekara goma ɗiya maza ba zalla a raba su ko a raba shi ne da su ma ɗiya mata zalla a raba su sun kai shekara goma kuma kowa shi ne da ba wallahi ma haka za a iya zama lafiya shi yasa kan ji Allah madaukakin sarki ce, yace falli hadar ladina yukhalifuna an amri falli yau, ladina yukhalifuna an madaukakin sarki yace allazina yukhalifuna al-amri wasu sa'a ma umarnin za Allah falliya hadar sun hasara inda annabi na jan layi a tsallake wa layi malin mutum ya sara an tusibahu fitna gudun kada fitna same su a duniya aw yusibahum azabun alim ko azaba mai zogiyar iskama sun a rata ki kiyama amma in ana sa'a umarnin manzan Allah ba a zama lahiya ko kai kan ka sa'a umarnin ba ka zama lahiya to yanzu kaga umarni guda an ka sai da an kai makamarta gaba ɗaya suna nan taurin na hayar shi yasa sunna ne a je a zirgin sa ya musu addu'a manzon Allah kuma yana zuwa ya ne musu addu'a lokaci lokaci da ha dogawo su daga baya annabi ya ce a bashir su an rubuto cewa dutsen na an haka yana biyo su sai annabi ya a kuma a bashir su in ka ce kana ganin wannan hilin da an ka ja daga ha mai da wurin yar kasuwa haka ana sai da bino ana sai da sauran kayayyaki wuri da inda an ka ja daga duk wannan bala'in da gumurzun dan na an fi dan uhud cikin madina yanzu kuma Allah ta'ala ya ce wala qad nasarakum Allahu badr hakika Allah ya taimake ku a badar wa antum azilla kuna yan kadan ba ku da yawa ay nasarakum yawm badr ma aqillatil adadi wasilahi Allah ya taimake ku a badar tare da ƙarancin yawa ba ku da yawa kuna ku uku su ku arna suna su dubu ba ku da makamai da yawa ba ku da abin hawa da yawa amma duka sai Allah ya taimake ku anna annan nasra min indillahi domin ku san cewa nasara daga wurin Allah take la bi kasratil adadi wal udadi ba da yawan arziki ko kuma yawan tattali nasara daga Allah dan mutum 313 ba su da makaman kwarai ba su da abin hawan kwarai amma su waɗanda cikin shiri suke su dubu sun shirya da makamansu da abin hawansu amma ko sahabbai sai wani ya ɗauki dutse ya jefa in akwai dutsen ba sa kena aiki. Dan ba da shirin yaƙi an kai to duwanda ya karanta yaƙin badar ya tabbatar da ba shirin yaƙi maza Allah ya hito ba an hito ne kafirai suka an shi ma musulmai dukiya a makka manzo Allah sai ya samu labari ga ƴan kasuwa sun sun hito manzo Allah ce ku sai mu tare su mu an shi dukiyoyin su suku sai suka ji labari daga makka suka shigo suku sun ka sun ka nufa ta madina su waɗanda suke ɗauke da dukiyoyi na kasuwanci su suka ji labari sai sun ga ganin hanyar ƙasa sun ka tayar sun ka wuce su ko waɗancan da suka shirya zuwa yaƙi su sun ka tsawo sai an kai yaƙi da su jama'a ina fatan gane magana Allah ya shirya haka za a yi to shine Allah ta'ala ya ce wa antum azilla kuna yan kadan ba ku ba ku da yawa sai Allah ya yace fattaqullah bil tsoron Allah la'allakum tashkun domin ku gode ku zama ku godiya ushkuruhu ala man manna bihi alaykum min an-nasri wa Allah godiya gasa ga abin da ya muku ya muku na fara domin yakin badar shi ai yaki na farko da musulmai suka ci nasara wadda an gagaro sun kashe arni saba'in sun kama arni saba'in bawa su ku yanka ɗan aka cikin su da ba su da yawa kuma ba su da makamai da yawa Allah ya taimake su shi na Allah ta'ala ya ce irta ƙulil muminin alan ya fiye ku irta ƙulil muminin alan ya fiye ku wannan shi yakin badar da aka zo za a yi shi manzon Allah kuma bayan ya sa sahabbai sahu sun zamna sahun yaki ya koma ya dinga nafila yana nafila yana roƙon Allah yana ta addu'a Allahumma an jizli ma wa attali Allah ka zarta min da alƙawarin da ka yi min, Allah ka yi min alƙawari zaka bani nasara Allah ka zarta min da alƙawarin da ka yi min. Allahumma in tahlik hadhihi al-isabata falanta tu'bada fil ardh Allah waɗanga jama'a in ka bari an ka halaka nan Allah ba za a bauta ku bayan ƙasa masu bautakka za su ƙari za Allah ya ci gaba da addu'a ya ci gaba da addu'a mana sai da mayahi ne ya faɗi ƙasa da yi na abakar ya ɗauko ya mai suwa mai ya ci ya rasu lallahi ka to a yaƙin nan kawai duk abin da Allah ka duk abin da Allah zai maka ya riga ya maka mage dafa ubangiji ta isa kan to kawai to mu je a yaƙin wallahi ma na haka aka to aka yaki kuma an kai nasara shine Allah madaukakin sarki yake cewa in taqulul mu'minin ka ka tuna lokacin da kake cewa mu'minai alan yakfiyakum ashe bai ise ku ba ayyumiddakum Allah ya karfafe ku rabbukum ubangijinku bi salati alatin da saukan mala'iku dubu uku bi salati alatin min mala'ika da saukat wato mala'iku dubu uku munzalin abin sauka ma'ana bai ishe ku ba nasara Allah ba ɗaukakin sarki ya aiko muku mala'iku dubu uku su kawo muku yaƙi. suka arna duka suna wala kuma shi yaƙin badar cikin ramadan an kai shi wa da azumin su gabaki wallahi malam azumi na bakwai an ka zo an kai yaƙin badar daga cikin taimakon da Allah ya musu na farko sai an kai ruwan sama yashin da anan sai daddale sai suka ji sanyi ya kama su suka ji ƙarfi wallahi malam taimakon da Allah ya fara musu bayan an yi ruwan sama ya shi yanzu da daddale sannan kuma sun ji ƙarfi ga jikin sha bakwai ga ramadan sai ga manzan Allah an to mai albishir cewa ga mala'iku dubu uku nan in ma ba in zo su ba za su ke dubu biyar za su zo kawo muku yaƙi manzan Allah ta hankali ya kwanta ya ji ƙarfi shi sai da ali ce kana yaƙi ka hanya kai ga wuyan kayan ka sage sai ka ga ɗaya wuya ne yawa waɗe kanka sai ka san taimako ya zo daga Allah sai ce ba shi kaɗai bala in tasbiru wa tattaku wa ya tukun min faurihim haza bala in tasbiru wa tattaku maɗaukacin sarki ce bala eh lalle saukan mala'iku dubu uku ya ishe ku ya ishe ku ya zai tsarfafa da yau daga ubangijin duk jama'ar da an ka saukan mala'iku dubu uku su kawo musu yaƙi ya ƙari ko bai ya ƙari ba shi ne bala e Allah wannan ya isa ko su ya ka sauka ya isa sai ce wa in tasbiru in tasbiru in za ka za ku yi haƙuri wata sauƙin ku ji tsoron Allah waya atukum min fawrihim hadha kuma waya atukum su zo muku min faurihim? min fawrihim ga wannan lokaci hadha wannan yamdidukum rabbukum ubangiji zai karyace ku bi khamsati alafin min al malaika da malaiku dubu biyar musawimin abai ma alama za ga sun sauko da alama su cewa waɗanda ba da su aka zo da gida ba dama al'ada yaƙin musulunci mafi yawancin yaƙoƙi in za a hituwa sai an ɗauko kundi ko an ɗauka diwani an kare sunayen masu zuwa yaƙi sai an yi rokon sai an kira wane-wane ce na amuce sai an ƙidaya waɗanda za a rarrasu in an ka dawo kuma sai an sahi ƙida, a dan suwa sun kai shahada suwa annai yanzu za a sahi kira to sai zan su mala'ikun da suka zo wurin yaƙi ba su killis wurin allah listin su yake sai tiga kana yaƙi da mutum ba ka san ba da shi an ka tawo ba da rauni ne da takobi ne ya zo ya kawo muku yaƙi to saboda haka aka yaƙi badar Allah ya saukar da nasara ga garo ba sai Allah madaukakin sarki ya yayi haka ne li yaqta tarfun min alladhina kafaru wa ma ja ja'alahu Allah Allah bai sanya wannan karfafawa da yi muku ta hanyar aiko mala'iku ba illa bushra shiga lokacin sai na albishir gare mu saba ina inna kun bihi kuma domin zukatan ku natsu da wannan taimakon da Allah bai muku kuma ku sani wa man nasuru, nasara ta kasance ba illa min inda sai a wurin Allah duk wanda ya samu sa wurin Allah ya same ba a samun ta wurin kowa sai wurin Allah saboda ka in dai mutum na da imani shi yadda nasara wurin Allah ake samu kuma ba da yawa ba da ƙarfi ba ba da makami aka samu nasara ba kai dai ka roƙi Allah ya baka nasara duk masu wasanni sun san nasara wurin Allah tun daga yan kwallo kulab na kwallo masu buga kwallo sun san nasara daga wurin Allah balai yan dambe balai yan kokowa kuma gaskiya ba Ka ga mutum da layu ne da yawa ga jiki dai wasu ga kunkuru wasu layu ne ga wuya wani ga damtse ne wani laya ta tana can koyi ba a sa'in take ba amma sai ga an bige shi ya a yi ta burga sai wala ya kasa tashi kuma ga ga eh yana kurin shi ya riga ya ci ya ƙoshi ya ya shiyu sai a samu wani ɗayan faɗa ma laya ko guda bai da ya faɗi shi ya faɗi ya mana ko yan kokowa suna gani sai a ga mutum ya yi shiri duk kunkuru ne duk layuna amma sai a to sai a to sama a bige shi sai a tafsai saboda ka nasara daga wurin Allah ce mutum shi yadda kawai wa man nasru illa min indillahi nasara ba ta kasance ba kowa sai a wurin Allah madaukakin sarki Allah ka babu nasara illa min indillahi al-aziz al-hakim sai a wurin Allah wanda amma waye mai hikima sai Allah ya ce liyaka ba farhum min alladhina kafaru faɗaukacin liyakaba a farfa min allabi na kafa Allah ya ba da wannan kira domin ya yanke wani ɓangare daga cikin kafirai a tashe su a gama da su wani ɓangare za a yankewa a kai su ƙasa kuma an yi hakan saboda an kashe gista bayan an rage musu yawa duk wani kafin da kasan ana bi da shi ganna an kashe shi wurin da aka kashe su aka kwashe su aka sa cikin wani rami aka zuba bayan kwana uku sai manzo Allah ya tura sahabbai ne to a gare su ga suna? manzo Allah ya daga kiran sunayen su ya utba ibn rabi'a ya dinga kiran sunayensu ya ce halwajartun ma rabu kuma haka kun samu abinda ubangiji sai muku alkawali gaskiya ne sai sai na wasu ya lahi ai ba sun sun mutu matattu ne ba su za Allah ya ce kai da annan baka yi su ji ba suna ji sai amsawa amsa wa abba ba su mai suwa suna sun cikin wahala saboda haka haka aka yi musu aka yanki wani bangare aka kasuwa don a rage makahirci ƙarfi su ku saba inda aka kama su ko aka sai da su su ma an kai shawara a kansu me ya kamata a yi da su wasu sun kasi abinda ya kamata a yi da su kawai duk aka kashe su haka sai na umar ya ba da shawara mutum saba inda nan duk a sa ga wuya ko wani a ba dan uwa na shi ya sa ga wuya ka sai na warkin higa ya zaba yace abinda ma za a yi kowa a dafi dan uwa ne a bashi ya sai ya sa ga to za a dokai abubakar biza ka ce wani shekaru abinda a shawara ta kowa ya fashi kai ne kowa ya bada kuɗi ya fashi kai ne a kai ya koma gida to shi ko wannan da ke ma abdullahi bin rawaha shi ko tumi a shawara ta su ya rasulullahi in ka kashe su sun yi abin da ya kamata a kashe su don sun zo sun yaki allah da mazu in ku ka kyale su ya mazu ya mazu la yan uwanka eh, wani ina goyi baya ka san mawaƙa mugun wayo gare shi wanda sahabi na amma mawaƙi na ta cima su ya rasulullah in ka kashe su kan wallahi sun yi abin da kamata a kashe su yadda in ka gura in sayi na umar babu laifi ya yi so sun yi su suna yakin allah da masu in ko ka yaye musu kuma yan uwanka don yin don hada abbas na cikin su baba abdullahi da abbas kanin baban manzan allah ya cikin su shi yasa ma aka ce lokacin da aka kamo su shi abbas ɗaurin da an kai mai gam wallahi sai da dare manzo Allah ya kafa ba kugin da yake na ilmin da sahabbai sun kai ne yana kugi da dare manzo Allah sai kafa kwana sahabin da ka tsaro su sai ji manzo Allah ya kafa kwana sai ci akai matsala da dan uwa ya san tsarmi yana cikin matsala manzo Allah ya kafa kwana bai ce a ce a banye shi ba hmm. amma saboda fahimtar da suka manzo Allah ta cikin damuwa ya tafi aka fi sassa na ƙarfi kaga in ka diba har yanzu akwai bi sannan akwai mijin ɗiyan manzo Allah cikin su mijin zainabu ya cikin manzo Allah mijin suna cikin su wanda aka kafu jama'a akwai matsala ko ba shi na sai manzo Allah ya ce to abinda za a yi a ce a kowane ya ce ka kuɗi ya fashi kowa ya aika garin su can makka ya aika kuɗi ya ba su a sakai shi surukin manzan Allah kuma shi da an samu shi abul'ad shi wato sarkat mijinta ta aiko daga can ba da sarkata a tuwa shi mijinta za Allah ya da sarka biyu sarka khadija yan gaban gushi to almuhim dai kuma dai yakin badar da an kai dai an tana fara gaba ko ba ci ba saboda haka ba a kashe su ba amma qur'ani ya goyi bayan magana sayyidina umar ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard turiduna arda ad-dunya wallahu yuridul akhirah Allah ya saukar da bai kamata ga wani ba annabi yana da wasu kamun yaki sai ya shayar da kasa jinin kafiri sashi ta koshi ya za a tuwa a shi sa da su hasir da ke laula kitabu min Allah ka baka lamasta Allah maɗaukacin sarki ya ce ba don littafin Allah da ya gabata ba cewa a shawara ka yi shawara ta habbanka kuma shawara kai aka baka shawara ka ɗauka lamasta kun fi ma a kasu fi azabun azim da abin da kuka amsa wallahi sai ya zama muku bala'i sai Allah ya muku azaba mai girma akan abin da kuka amsa hannu bi da ba a kashe ku ba ka Qur'ani sai goyi bayan ta sai taro ta yi na Umar jama'a ina fata mun gane magana to saboda ka yakin Badar wallahi an tana sala gare shi Allah madaukakin sarki yace li yaqta tarafan min alladhina kafaru hmm. Allah ya haka don ya yanki ya zabge wani bangare daga cikin kafiri a tushe aw yakbitahum ko kuma Allah madaukakin sarki ya tarwatsa su tarwatsa su tsoro fa yanqalibu sai su koma gida khaibi suna tawahu suna hasararu saboda haka Allah madaukakin sarki yayi haka nan kuma an tuna saka da wasu Allah ta'ala ya ce laysa lil qatl al amr shay'un laysa laka min al amr shay'un madaukakin sarki yace laysa laka min al'amur amr ba su ba wani abu na al'amari da adda hannunka ya rasu ba sai malati hadhihi al-aya waradat i'tiradan wannan aya ta zo tana ɗan kamar a tsaki layi da kissa a sake dawa daga baya وهي في قصة أهد في قصة يكي أهد وذلك لما كثرت ربائيته huhu a sharif. lokacin da aka kare haƙorin manzan Allah waɗanda ‘yan abin nan ‘yan barka ɗin nan haƙorin na gaba manya guda biyu na gaba halbi ne an kai wala suna kare ma sai jini ya kafa tsaya wa shudda waje huhu a shirin kuma an wa huska manzan Allah roƙi ƙala sai manzan Allah ya ce kai fa yi kulluhu ƙaumun khababu wajaha nabiyahum bidami sai wasu mutane za su fi nasara da wasu karina huska annabinsu da jini manzon Allah ya dibi jini ya wanke fuska ke ce yaya mutanen suka wanke fuska annabi su jiza su nasara asin nasara sai Allah ya ce laisa laka min da amri shay'un al'amari ba ga hannunka yake ba ya rasu saboda haka ko dai au ya tuba alaihim ko Allah ya tuba tuba aw yu'azibahum ko Allah ya ji musu azaba fa innahum zalimun saboda su hakika azalumain saboda haka magana cewa ba su cin nasara wannan ba ta hannunka ta take fallahu maliku amrihim fa in ma an yuhlikahum aw yahzimahum aw tuba alaihim in aflam Allah shi ne mamallakin al'amarin su ko dai Allah ya halakar da su ko Allah ya tarwaɗe su ko Allah ya ashi musu musulunta aw yu'azzibahum ko Allah shi musu azaba in asarru al-kafir sun dogi akan kafirci fa innahum zalimun su ne. yastahiquna da wasu azab saboda haka lokacin da suka kushe ma annabi huska suka yi kaza suka yi kaza manzo Allah ran shi ya bari ita yaya mutane za su na sarawa an suka wa annabin sururi annabi sai Allah sai ce ai alawar su ba gano kai kuma ka san iko Allah da yaran sun musulunta ba su wa'ayan da ka sun yaƙin na wasu da yawa sun musulunta da baya amma kuma sai barna dan duk wanda ya hushe wa manzo Allah sai ya yi ɓanna da amma da yake Allah ya rubuta haka za a yi kuma sai huska ta warke ta kuma normal dama su annabawa ba su mutuwa da na ƙasu da jikinsu duk ba annabi bai mutuwa makaho da idan ne ya ka mutuwa garau duk ba annabi bai mutuwa kurma duk ba annabi bai mutuwa gurmu duk ba annabi bai mutuwa da kurare guda ya faɗi sa wallahi ko ya faɗi yana kuma mutuwa saboda cikakken hatun ba samun na kasu da amma shi tsuwa ana yi ana tsuwa amma kuma Allah na bar musu halittar su baki daya ba su na kasa wasu malamai suka ce wagga aya ta zo ne tana bayani akan wasu mutane da aka kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mutum 70 wanzan Allah ya ta alƙunut wata guda yana alƙunut wasu mutuna da suka suka ce ya rasu mun musulunta ka ba mu masu karantar da mun ƙura'ayi sai wanzan Allah na murna ya zai mutum saba'in yin ba su ana ga muni mutum saba'in yin ba su suna shiga daji mutane suna kashe su da shi da annabi ya soya talo da alƙunut ya yi talo da masu bakaƙe addu'o'i wata guda yana addu'a cikin sallah sai da Allah ya saukan mai da laisa laka min al'amr shay al'amari ba da hannun kai ba wanda aka baka addu'an nan in Allah ya ga dama ya halaka su in ya ga dama kuma ya shi ba su yahe musu sannan maza Allah ya bai shi yasa malamai suka su ya halatta ayi al-qunut wasu mutane sun taba addini ya musu al-qunut wasu mutane sun wa addini hidima ya musu qunut ayi musu addu'a la ya ɗarutu illa idza da ali ƙaumin au ala ƙaumin ba za Allah biya alƙunutu sai in zai wasu mutane baka addu'a ko zai wasu mutane addu'a ta alheri kaga ƙunutun nazila ke an shiga matsala ta bandin sai a yi ta ƙunutu ko ina an shiga matsala ta yunwa ko tattalin arziki ya yi ƙasa sai a ta ƙunutu ya ta addu'a saboda aka yan uwa musulmi akwai kunuti kashi uku akwai alƙunutun da ake yi ta ta wadda aka buɗe da Allahumma hadina fi man hadaita wadda liyan mai kai ita ce kunutul wutri akwai kunutul nazila wadda da aka yi in wani abu ya faru sai a yi ta addu'a a yi ta kunutu cikin sallah sannan akwai kunutul fajri kunta sallar subahin wadda aka yi an gama karatu wadda ita an ce manzon Allah da ya yi ta bari yi da baya shi yasa sahabbai da aka hana ba su kusa annabi yi ta ba da wasu kuma su da baya ba su kusa annabi yi ta ba amma ta ya yi ta ya bari kuma su fadi wanda aka fara su ba ta kuma ina fatan mun gane magana Allah ka ba mu iko gane sai Allah ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi walillahi ma fis samawati madaukakin sarki ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi Allah shi adda abinda a cikin samai da kuma abinda a cikin ƙasa ko mina ce ya gafiru liman ya sha wa Allah yana gafartawa ga wanda ya gada sai ya gafarta wa yu'adhibu man yasha kuma Allah yana azabtar da wanda ya gada ma ya shiga azaba kuma yace to wallahu ghafurur rahim saboda Allah ne yawan gafara ne Allah ne yawan rahama abinda Allah ya shirya mu'minai yayi musu yawa ni'ima aljanna ta yi mai aljanna yawa saboda ka ya an zuba kowa aljanna ba su ba su ba su ba su tsaye rahama Allah tana da yawa wa rahama rahamati wasu a kulle shi saboda ka rahama Allah ta yi wuce komi wallahi malam da za a ce kowa ya musulunta a fashi aljanna yana da gida nashi duk wani mutum da ka san yana da gida aljanna illa kawai in mutum bai samu shiga na ba sai a game mu wani ko ba hakan na aka yi ba a da in mutum bai samu shiga ba sai wani zai a gane, mu to wani kagar makwacinka bai samu shiga ba yana kan an sai shi wata kuma tare da wama ko da ka ba a ganyen wani da gyara na ta ubangiji Allah ya kare malam mutum ya roki Allah ya shiga aljanna wallahi malam mutum bai shiga aljanna mutum yi hasara duniyar ga ba ta da yawa ba ta da yawa dan lokaci ka dan nama sai ka gama biya da yawa eh no kuma sai an sai dama sai sana rana ta ta yawa sai a dina a kusa suna ta yawa kana ganin gam da ramadan in wata sun ta mutuwa Allah ya bari su ka shigo ramadan saboda in Allah ya samu tun yana da rayuwa sai ya ci unwanin rayuwa sai har ya samu shige a tsarki sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina la ta'kulu riba du'afu muba'a ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba واتقوا الله لعلكم تفلحون ثم أنا مزكت وانا آية آية تفرقون أكفار الصفوة game da harkar cin riba da lokacin jahiliya ribar jahiliya shi ne idan mutum ya baka bashi idan lokacin biya ya ya yanzu ya ce wani ga na zuwa an ka bashi su wani gaskiya kuɗin da muka ba a babu su. to ko dai ka biya ni ko in ƙara ma kuɗi in ƙara ma lokaci in ƙara ma wata guda kuma in ƙara zo da ma kuɗi sama yadda kaga banki na yi banki in ya baka bashi wata uku in wata uku sun taimaka biya ba sai ya ƙara akwai wasu da suka ci bashin banki su suna ganin kamar an riga an wuce wuri. wani abin da ya rage ne ya gama biya bai wuce dubu goma ba kawai da sai ya ba sana sai shari a shi kudi suna suna karuwa ai ma da an kasa cikin budan wallahi malam ana shi dubu goma ya fadi amma wallahi ko da an ka koma su dubu ɗari biyu sun karu sun karu sun karu ashe suna suna karuwa baka kai to kaga jahiliya su haka na kai in lokacin biyan bashi yayi in kace to wannan nazo zai a bashi ko dai ka biya ne ko in tsara ma lokaci in tsara ma wani abu sama to shi ke na a yi haka shi ne ribar jahiliyar shi na Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani la ta'kulu riba kada ku ci riba a ba'afan mu ba'a linkin ba linkin hada nahyun min Allah li ibadil mu'minin wannan hay ne daga Allah ga bayansa mu'minai an ta'atu riba daga wato karbar riba ma at-tawbih ta da wato zargi bima kanu alaihi fil jahiliya da abin suka kasance suna yi aka aikata a jahiliya min tad'if ne daga wato lillin ka kudi qala ibn kafir kanu fil jahiliya idha halla adlu dayn sun kasance lokacin jahiliya idan lokacin hansa bashi yayi ya ƙulu da'inu shi mai biyan bashi Wani shi ka bi sai ya ce in an an taɓa wa in an turba ko ka biya ko a ƙara ma wani abu sama fa'in ƙabahu in ya biya shi shi ke nawai layar hamdu wa illa in bai biya shi ba za da hufin muddati wa za da hufin ƙadiri ya ƙara mai lokaci kuma ya ƙara mai abin kuɗi wa haka za kullu amin haka suke ko shekara فربما ضعف da حتى يصير كثيرا مضاعفا so da yawa ake samun kuɗi yan kaɗan su kama ƙaruwa zan linkin balin sai Allah ya ce wata ƙulla bin tsoron Allah ya tafi azabahu ku kiyaye azaban Allah bi tarki ma na ha'anhu da bari abinda Allah ya hana la'allakum tuflihun don ku samu barrabu litakunu min fa'idan ku ta da kuma ku rabbanta tsoron Allah ya samu sun yi rabbanta sai Allah ya ce wattaqun naral lati u'iddat kafirin wattaqun naral lati u'iddat kafirin Allah ta'ala ya ce ku kiyaye wuta wannan da ake tilin kafirai an tanade ta ayyuka sun domin kafirai sai har ku da ita ba ta fita ba sai Allah ya ce wa atiullaha war rasula wa atiullaha da'a da Allah ku yi da'a ga manzon Allah domin ai muku rahama abi'u Allah wa zata kunu min al-abrar alladhina tanaluhum rahmatullah ku yi da'a ga Allah da manzon domin ku kasance daga cikin al-abrar wato mutane masu da'a alladhina tanaluhum rahmatullah wanda rahama Allah zan same su Allah ka saba cikin su saboda ka ɗan uwa musulmi ya kamata mu dakata lokacin yayi inda muka yi fuskoci karatu mu Allah ka yafe mu inda muka yi daidai kuma Allah kuma ba da karanta ya sa abin da muka ji Allah ubangiji amfani wa abin da muka jiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tausaya mana ya samu cikin bayan sa wanda ya gafarta ya yahe mana zunuban mu ka samu kuma lafiya sai mu dokta ya sai wani kalma da kuma ta mafi sai ya wuna asuwa اللهم صل على محمد وعلى